اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi da halaye na yabo, ladarsu shi ne Allah ya suturta musu zunubansu ya yafe masu, kuma a lahira suna da aljannatai da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gininta, za su zauna a cikinta har abada, ma dalla da wannan sakamako na masu biyayya ga Allah.